فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na litinin yau 18 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 1441 wanda kuma yake daidai da sha 11 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul anbiya wannan kuma shine majalisinmu na shida a wannan wata da kuma za mu tashi a tafsirin aya ta goma sha shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله سبحانه وتعالى يتي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ba mu halicci sama da ƙasa da abin da yake don wasa ba lau aradna an nattakhidha lahwan da mun yi nufin mu abin shagaltarwa lattakhadnahu min ladunna da mun rike shi daga waɗanda suke wurinmu in kunna fa'ilin idan har mu masu aikata hakan ne bal naqzifu bil haqqi ala al batil bal ba haka abin yake ba naqzifu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya a akan ƙarya fayyad magoho sai ta yi rugurugu da ita za huwa zahir sai ga ta ɓace ɓat kuma luwai min ba ta ne tsananin azaba ta tabbata gare ku saboda abinda kuke kuke sifanta shi da shi a waɗanda ayoyi suna da alaƙa da ayoyin da suka gabata alaƙa ta fuska biyu alaƙar farko a baya can ayoyin da suka gabata suka gabaci wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin hallaka alkaryu saboda zalincin da suka yi wa kan qasamna min qaryatin kana zalima fa insha'na ba'daha qarnan akharin Allah ce alƙarya nawa muka hallakar waɗanda suka kasance azzalimai sannan kuma muka halicci wasu mutanen bayansu to bayan Allah ya faɗi cewa ya hallakar da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi zalunci wato suka yi kafirci suka yi shirka da saɓan Allah sai kuma ya kawo batun ya kawo wannan batu na cewa ma na sama a wal arda bai na bainahuma la'ibin don ya tabbatar da cewa Allah bani wata'ala cikin abin da ya yi adalci ne wato abin da Allah wata'ala yayi adalci ne domin a cikin aikin Allah subhanahu wata'ala babu wasa babu wari babu wani abin da yake fita daga cikin hikima don abin da Allah zai akwai hikima sauraka kawo waɗannan ayoyi kamar ƙarin bayani ne akan cewa aikin da ubangiji ya yi na hallakar da waɗancan alƙaryu ba wasa ba ne ba wargi ba ne ba wani abu ba ne wanda babu hikima a ciki wani abu ne wanda yake tattare tattare da hikima a fuska ta biyu ta alaƙar waɗannan ayoyi da ayoyin da suka gabata a ayoyin da suka gabata babban manufar da take cikinsu ita ce tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma raddi ga waɗanda suke ƙaryata annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke inkarinsa kuma suke ƙoƙarin sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da sifofi iri-iri ko sifanta alkur'ani da sifofi daban-daban to ayoyin da suka gabata suka tabbatar da wannan annabci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tabbatar da annabcinsa ta hanyar bashi mu'jiza mu'jizar alkur'ani wadda take nuna cewa lalle annabin Allah ne domin gashi ya zo da wani abin da ya gagari kowa ya kawo sa to idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke da'awa cewa ƙarya yake ya zo yana da'awar abin da ba gaskiya ba to zai zanto babu wata hikima ubangiji kuma ya karfafe shi da mu'jiza domin wanda yake makaryaci bai kamata a karfafe shi da wani abin da zai kara masa karfi ko ya fito da shi a matsayin mai gaskiya ba zai zama wannan wargi ne wasa ne da bai dace ba to idan ya zanto wasa da wargi ya kori ga Allah subhanahu wata'ala su karan kansu waɗanda ake magana da su a nan su ne mushirkan ƙurashawa shirkan larabawa sun tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba mai wasa bane ba mai wargi bane to ya zan ba mai wasa bane ba shi da wargi kuma ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabinsa ta hanyar bashi mu'jiza kaga wani abu ne da zai sa yake nuna cewa duk abin da suke faɗa ba gaskiya bane in kuma har ya zanto ba gaskiya yake yi ba sannan kuma aka tabbatar shi da shi ta hanyar bashi mu'jiza wanda ya zama wargin da da bai kamata a jingina wa ubangiji subhanahu wata'ala ba Allah ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu la'ibin don wasa ba alla'ib shi ne dukkan wani aiki ko wata magana wadda ba ta da wani amfani wanda mutum zai yi kawai don ya biya buƙatar zuciyarsa abinda zuciyarsa take so kawai ya yi amma ba don wani amfani da zai samu ba da wata maslaha ko wata cutarwa da zai kawar wa jikinsa ah, kawai dai ya biya wa zuciyarsa bukata wannan shine ake kira al-la'ib akwai al-abas akwai allahu wanda dukkaninsu suna tafiya da ma'ana guda al-abas kamar ka ce wargi kamar ka ce al-la'ib wasa al ka ce wargi allahu ka ce sharholiya ko wani abu ne mai shagaltarwa wanda zai dauke hankali tare da cewa ko ba mai amfani bane a sauraka al-la'ib min al-batil ce Allah subhanahu wata'ala ya yi wani abin da ba shi da wani amfani wani yana daga cikin albatil hmm. ah, ah, kishiyar albatil shine alhaq da dama a cikin alkur'ani hayoyi <clears throat> da yawa sun zo suna tabbatar da kafa dalili da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu Allah ya inganta halittarsu wanda wannan yake nuna cewa cikin halittun da Allah subhanahu wata'ala ya yi gaba daya ya yi su bisa wata hikima ba kawai ya yi su ba me yake tabbatar da wannan shine halitta sama da ƙasa tunda yadda muke ganin su cikin tsari akan wani wani tsari guda da suke tafiya a kansa wanda yake nuna cewa to ubangiji subhanahu wata'ala halittunsa gaba daya ya yi su bisa wata hikima to haka sauran halittu da ya yi waɗanda suka danganci ɗan adam da sauran halittu kuma wanda suke bayan ƙasa dukkaninsu ubangijinsu ya yi su kan wani tsari wanda wannan tsarin a kansa suke rayuwa ba za su iya kauce mu wannan tsarin da ubangiji ya yi su a kansa ba ta fuskar bukatunsu na jiki bukatunsu na zamantakewa a junansu ta fuskar abubuwan da suke mu'amala da su a tsakaninsu duk za mu ga cewa wani tsari guda ɗaya ubangiji ya ɗora duka halittu a kai bukatun ɗan adam da irin nasa bukatun dabba da irin ta bukatar bukatun kwari da irin nasu bukatar tsirrai kowace halitta da irin ta ta bukatar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a kansa to wanda yake nuna cewa ayyukan Allah gaba ɗaya suna tafiya akan hikima ne ba dan suna tafiya akan hikima ba wannan kashe-kashen da rabe-raben wanda kuma akan su tun da kafuwar duniya su ake tafiya har yanzu ba a canza ba da ba zai tafi haka ba da a ce ubangiji yana yin abu haka kawai haka ka ba tare da wata hikima ba kamar wasan yara to ba zai tafi akan wannan tsari guda ɗaya ba wanda muke gani to wannan shi yake nuna cewa halittar sama da ƙasa da abin da yake cikin su duka ubangiji ya yi su da gaskiya ne kamar yake cewa ma khalaqna as-samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba illa bil haqq da haka sautari a alkur'ani za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankali yana jan hankalin dan adam ya duba ya ga munasabar da ke tsakanin halittar sama da ƙasa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta bisa gaskiya da kuma sakamako na halittu da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zai yi akan ayyukan da suka yi bisa dokokin da ubangiji subhanahu wataala ya shimfiɗa wa kowace al'umma kowace al'umma a zamaninta Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa mata irin dokokin da ya ci tafi tun daga kan annabi adam annabi zuwa annabi nuhu alayhi salam shi ne farkon manzanni har zuwa shari'a ta ƙarshe ta ce shari'ar annabi sallallahu alaihi sallam kowace shari'a ta zo da wasu dokoki da wasu ayyuka waɗanda akan waɗannan ayyuka ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya sanya sakamako ya tanadi sakamako wanda zai yi wa mutane a kansa abu ne mai kyau wato ayyukansu sun tafi daidai da wannan shari'o'in sakamakon ya zama mai kyau in kuma ayyukansu sun saba wa waɗannan shari'o'in sakamakon ya zama baya da kyau to akwai jan hankali zuwa ga wannan akwai jan hankali zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da wata rayuwa ta har abada wacce ita ce rayuwar da mutane za su samu waɗannan sakamako da ubangiji ya tanada kuma su rayu a cikin wannan sakamako rayuwa ta har abada to shi yasa zamu ga a gurare daban-daban alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo batun halittar sama da ƙasa da cewa yayi su da gaskiya yayi su da gaske ba wasa ne a cikin ba wargi bane to kuma sai a kawo batun sakamako sai biyo bayan batun halittar samai da ƙasa bil ko kuma aka akasi wani gurin sai muga ubangiji su yayi magana sakamako na ayyukan mutane sai kuma ya kawo batun halittar sammai da ƙasa da gaskiya wanda yake nuna maka tarabuti wato alaka karfa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu kamar inda Allah subhanahu wataala ya kawo halittarsa ta sammai da ƙasa da gaskiya kuma ya biyo batunsu da da maganar sakamako kamar a inda Allah ke faɗa a cikin suratul mu'minun afa hasibtum annama khalaqnakum abathan sai ce wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان ma به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح za mu ga ubangi subhanahu wataala ya fara jan hankalin mutane da cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan yanzu kuna tsammanin mun halicce ku haka kawai ba wata hikima haka kawai ba wani dalili wa annakum ilaina la turja'un kuma ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba kaga aka yi maganar halitta ta mutane cewa halitta ce da ubangiji subhanahu wataala yayi ta da manufa cewa kuna tsammanin mun halicce ku haka nan babu manufa abin da ya biyo bayan wannan batu shine batun komawa zuwa ga Allah wa annakum ilaina la turja'un maganar komawa zuwa ga Allah maganar komawa zuwa ga Allah ita ce maganar hisabi ita ce maganar sakamako mai kyau ko mara kyau sannan Allah subhanahu wata'ala ta ce fata Allahul malikul haq Allah sarki na gaskiya ya ɗaukaka la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma sai ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih duk wanda zai bauta ba wani abu tare da Allah wani abu bauta tare da Allah wanda ba shi da wata hujja a kansa fa inda ma hisabu wa inda rabbi to hisabinsa wato yana gurin ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun kuma lalle kafire ba za su yi rahota ba kaga batun halitta da cewa Allah ya yi ta cikin hikima sai kuma batun sakamako ya biyo baya haka nan a cikin suratul hijr inda Allah subhanahu wataala ya ce wa khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq sai ce wa inna as-sa'ata la'atiyatun tun as-safhal jamil Allah ce wa khalaqna samawati wal arda ba mu halicci sammai da ƙasa ba wama bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqq sai da gaskiya kaga batun halittar sama da ƙasa da gaskiya hmm. sai abin da ya biyo baya shine batun sakamako shine ranar alkiyama wa inna sa'ata la'atiyatun kuma lalle alkiyama tana nan tafi kaga an hada su tsakanin halittar sama da ƙasa da kuma batun sakamako haka nan a cikin suratul ahqaf ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma sai wallazina kafaru amma unziru mu'ridun kuma halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya wa ajalin musamma da kuma zuwa wani ajali wanda yake kayyadajje daga nan sai ubangiji ya kawo batun kafirai cewa to kafirai kuma game da abin da ake musu gargadi a kansu ma'uridun masu kawar da kai ne da bujurewa to hakanan kuma a wani guri za mu ga Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci sakamakon ya ambaci sakamakon ayyuka sannan kuma sai ya zo da batun halittar samai da ƙasa wato akasin na farko kamar inda Allah yake cewa a cikin suratu sad ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب سيتوا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وأملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض am naj'alul muttaqina kal fujjar haka ubangiji subhanahu wata ya kira annabi Dawud alaihi ce yace inna ja'alnaka khalifatan fil ard wa mun sanyaka khalifa a bayan kasa fahkum bainan nas bil haqq kai wa mutane hukunci da gaskiya wala tattabi'il hawa kakka bi sirrin zuciya fayuzillaka an sabilillah sai san zuciya ya batar da kai daga hanyar Allah innal ladhina yadhilluna an sabilillah waɗanda suke ɓacewa su bar hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima na su hisab saboda sun manta ranar hisabi kaga maganar aiki da sakamako sai maganar halitta ta zo wa ma khalaqna samaa wal arda wa bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su dan abin da rashin manufa ba mu halicce su babu wata manufa ba zalika zannun ladina kafaru wannan zato ne na waɗanda suka kafirta ma'ana zaton waɗanda suka kafirta shine wato halitta ɗin da Allah ya yi ta babu wata manufa ta ƙarshe da ake so a cimma suna ganin kawai ga sama ga ƙasa sun yarda halittar Allah ne ba halittar su bace ba kuma halittar abin bautar su bace amma abin da suke yi na ayyuka da suke yi a bayan ƙasa ba sa tunanin cewa akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala zai caje su akan su na sun yi daidai ko ba su yi daidai ba shi yasa Allah ce zalika zannu ladina kafaru kafiran da ake magana da su babu wani wanda yayi inkarin cewa Allah bai yi sama da ƙasa akan wani tsari ba amma kuma ayyukan da suke yi da kuma aƙidar da suka kudurci ta cewa babu rana alkiyama daidai take da su ce waɗannan halittu da Allah ya su a banza tunda idan har ya zanto babu wata ranar da dan adam zai ga sakamakon ayyukansa kamar kana cewa to wani aikin da Allah ya duk bashi da wani shi da wata manufa ta ƙarshe kawai dai Allah ya yi shi dai haka kawai amma dan adam ya je ya ta abin da ya ga dama babu wata rana da za a kawo shi a yi masa hisabi akan abin da ya a saka masa yasa Allah ce zalika zannul ladina kafaru sai na ce su ce fawailu lil ladina kafaru minan nar sai ubangiji ya nuna musu dole a samu bambanci tsakanin mutanen kirki wadanda suka rayu a bayan ƙasa suka yi abubuwa masu kyau dole ne a samu wata rana da za su ga sakamakon aikin da suka yi waɗanda kuma suka gama rayuwarsu cikin ta'adi da barna da ta'addanci su ma dole ne a samu wata ranar da za su ga bambancin abin da suka yi ko sakamakon abin da suka yi sai ce amna jalul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardh ce yanzu ma sanya waɗanda suka yi aiki mai kyau suka yi ayyuka masu kyau suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau musanya su kalmar su dina fil'ab kamar mabarnata a bayan ƙasa an na ji'alul muttaqi na jar ko kuma za mu sanya masu takawa to wanda suke ƙoƙarin aikata abubuwan da aka wajabta musu su kaucewa abin da aka haramta musu za mu sanya su jar waɗanda suke fajirai wani ce nuna cewa wannan ba zai yi ba to in har kun yarda cewa da Allah subhanahu wataala bai yi halittar sama da ƙasa haka nan sakaka ba to dole ku yarda cewa to akwai wata rana kuma da hikimar dukkan halittunsu za ta bayyana ba zai yiwu a ce haka za ta fi ba haka nan inda Allah subhanahu wataala yake ambatan sakamako sannan kuma ya ambaci halitta a cikin suratul dukhan Allah yana cewa ahum khairun ahum ahum khairun an qawmu tubba والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ce su suka fi alkhairi ko mutanen tubba waɗanda waɗanda suka zo bayansu waɗanda suka gabace su ahlaknahum mun hallaka su innahum kano mujrimin duk sun tabbata masu laifi ne kaga wannan shine sakamakon abin da ya biyo bayan batun sakamako shine wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su dan wasa ba ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun ba mu halicce su ba sai da gaskiya amma da yawa daga cikinsu la ya alamu da wasan wannan ba kaga a nan ma an yi batun sakamako abin da ya biyo baya ne batun halittar sama da ƙasa da sauran ayoyi da dama waɗanda suke tafi da irin wannan siga irin wannan tsari wanda shi ne anan muka gani a can baya ubangi subhanahu wataala ya faɗi sakamako na alƙaryu ko al'ummu da ya hallaka bayan ya gama sai kawo wannan aya wacce take nuna halittar sama da ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta da gaskiya wannan makasudi dai anan shine jan hankula a ta hankalin mutane don su ga akwai dalili mai ƙarfi ko su yi hujja da dalili na halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu wanda ya suke tattare daga ka'ikun munasabat to kowane abu yana tafiya kan wani tsari tsarin da baya kaucewa kuma kowace halitta ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ta abin da shi za ta tsayu da halittar sama da ƙasa da halittar ruwa da itace da ɗan adam da komai da ke gani na cikin halittun Allah kowane ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi abin da shi zai tsayu to idan ya zanto wani ita ce sunar Allah subhanahu wata'ala fi zarfi fi fi khalqil wajen halittar duk abin da muke gani na halittu zarfuha wa mazrufuha in ka dube abin da yake shi ne makunshin da abin da ya kunsa wato sama da ƙasa da abin da suka kunsa muka dubi cewa wannan ce yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya tara su akan wata sunna kuma sunna na haka take tafiya la kallaf min yadda cewa haka sunnar take tafiya ta halittar sammai da kasa ba ta sabawa ruwan sama in ya sauka ƙasa kasa ta fitar da tsirrai rana ta fito a ga haske in rana ta tafi a ga duhu ranar nan tana tafiya daga yamma da fito daga mahudar ta da yamma haka take ta tafiya duk wannan tsarin muna ganin shi cewa la ta takallaf idan ma aka samu wani abu ta takallaf wato aka samu wani abu ya canza daga yadda aka sani to na wadannan lokaci ne amma ba dorewa zai a haka ba a ce ga wani lokaci da ake samu ruwa ba a samu ba to wani abu ne wanda zai zo na ɗan lokaci shi ma ya zo tafi ko har rana ta fito amma ba haske saboda kusufi ko kusufi ko wani abu to wani duk wani abu ne na dan lokaci wanda mun tabbata cewa zai zo ya tafi mun yarda cewa haka rayuwar take tafiya ba mu taba jin cewa akwai wani abu wanda yake ba daidai yake tafiya ba dan adam ya yarda da wannan Allah ya ce wala zai kalaka saba samawatin tibaka ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji al basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa dan adam idan har yana inkarin abinda ubangiji subhanahu wataala yake ake gaya masa na tsaya ya bauta masa shi kadai to sani cewa Allah shi ya halicci sama hawa hawa hawa hawa hawa ga wata bisa wata amma kuma ba sa gogar juna haka ubangiji ya yi su Allah ce farji albasara hal tara min futur ka tsaya ka kura ido a sama za ka ga wata tsage abinan matara fi halkar rahmani min tafawut ba ka ga wata tangarda a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama halitta ce da za ka ɗaga duk yadda ka kai ga kura ido da tsayawa tsayi ka yi kallo ka kalla ka ga cewa ko za ka ga wata tangarda ba za ka gani ba ka sake maimaita ganin ka kai ta maimaita ka maimaita maimaita karshe za ka haƙura har ka gaji ka bari ba tare da kaga kaga wani tangarda ko kaga wata zobawa a cikin halittar sama da ƙasa ba to duk wannan yana nuna maka cewa waɗannan halittu ya kamata su zama halitta a kan irin wannan tsari ya kamata su zama hujja ce hujja ce da take nuna cewa sunnar Allah subhanahu wataala cikin ayyukan bayan salatul khallaf haka nan yadda Allah subhanahu wataala ya tsara sama da ƙasa da abinda suke cikin suna tafiya akan wannan tsari to haka ka yadda cewa ayyukan mutane da Allah subhanahu wataala ya ce ya kaza shine mai kyau saboda ga sakamakon da zai haifar ya bar kaza don baya da kyau domin ga sakamakon da zai haifar to ka yadda su ma nan a sabab ne da musabbibat yadda kasancewa halittar sama din akwai sabab akwai abinda sabab din yake haifarwa to ka yadda a cikin tsarin da ya yi maka na shari'a haka abin yake za ka kai imani kuma ka tabbata cewa ko da an samu sabab kuma ba a ga musabbab din ba to dan lokaci ne akwai lokacin da za a gani Allah ce in kai mara kyau to za ka ga mara kyau wataƙila wani ya ta mara kyau amma kuma ba a gan shi ya gamu da wani abu <clears throat> na rashin jin daɗi ba to a fahimci cewa wannan wani abu ne ɗan lokaci idan shari'a ta zo ta sanar da mutane cewa mutane kowa da yake aikin nan ana tattara aikinsa ana tattara shi kuma zai zo nuna masa aikinsa gaba daya a karshen rayuwa to mutane su yi imani da haka cewa eh hakan gaskiya ne su yadda da shi idan shari'a ta zo ta gaya musu cewa dan fa mutum ya mutu ba fa ya kubuta kenan ba ba fa ya tsira ba kenan saboda mai saboda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wata rayuwar ta daban to na masu yadda da haka cewa Allah zai tashi mutane bayan mutuwa su yi imani da haka idan ubangiji ya koyar ya sanar da su cewa tana yiwa ubangiji ya gaggauto wa da wasu ba tun a nan duniya kafin a ce lahira nan masu yadda da wannan saboda mai saboda abinda suke gani na halittar sama da ƙasa ya isa ya zama hujja ne akan wannan cewa ashe ubangiji wata wataala yadda ya zuba halittar sama da ƙasa bisa wani tsari to haka nan dukkan halittun su haka yi su akan wani tsari kuma ya hada alaka tsakanin sabab da musabbab yadda ya haɗa alaka tsakanin sabab da musabbab a cikin halitta to haka nan a cikin shari'unsa da dokokinsa haka nan waɗannan asbab da suke tafiya ko da an ga sun ɗan yi jinkiri na wani lokaci ne kan gani amma lokacin yana tafi za a gani to shi yasa za mu ga ko lokaci za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo batun tsarin halittar sama da ƙasa sai ya kawo batun sakamako wanda zai zo nan gaba ko batun tashi bayan mutuwa ko ko batun halaka wasu al'umma da ubangiji su ya ta'ala ko ya zo da batun wani abu wanda yake <clears throat> wanda yake da alaka da ranar lahira kamar musuwa cikin suratu ali imran Allah na cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك اتفقنا عذاب النار سألوا آية أنسك تقب قمر وقال لخاك مقول الآن اللاهر ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان هزوا آيوين دسكينك الشيء إذا بك دوبا ذا مقايد وبنجي تفريئي tsakanin halittar samai halittar samai da yadda mummune suke kallo da kuma wancan sakamako inda ubangiji su wa ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar samai da kasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sassaɓawar yini da dare da yini la ayatin li ulil albab akwai ayoyi ga masu hankali su waye alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan sune wadanda suke ambatan Allah suna halin tsayuwa ko kuma suna zaune wai tafakkaru na fekal khalqis samawati kuma suke tintintini game da halittar sammai da ƙasa suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan ba wato baka halicci sama da ƙasa da muke gani ba haka kawai babu manufa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka a ce kayi wani abu wanda babu manufa kayi wani abu wanda yake haka kawai shirme wanda babu hikima a ciki suna yin wannan sai ubangiji faqina aka kawata ta da fa'ut tafri faqina don haka ya ubangiji kamar ka ce don haka don wannan abun ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta mana akwai wani sakamako kenan ubangiji duk bai wannan abun da muka gani ba ya yi su ne da hikima to don haka ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta domin ya ubangiji wanda duk ka shigar da shi wuta faƙar aka zai ta to ka kunyata shi wa malik zalimin min ansar kuma azalimai ba su da wanda za su taimaka musu don haka za mu kula cewa duk inda aka yi maganar halittar sama da ƙasa galibi in baka ce duka ba galibi za ka ga wa ma bai ta zo tsakiya wa ma bai nahuma don a jawo hankali zuwa ga wannan wa ma bai nahuma wa ma bai ashrafu ma bai shine al'insan mafi daraja a cikin abin da ke tsakanin sama da kasa shine dan adam da Allah subhanahu wataala ya ce wa karramna bani adam shine dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi zai zama al-maqsud bil ibr wal istidlal shi ya kamata ya dauki izina ya kafa dalili da waɗannan halittu da Allah subhanahu wataala yake magana yayi kuma ya fahimci hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halicce shi saboda ita kamar a ce yaya ku bayi za ku kafirce ubangijinku alhalin shi ne ya halicci wannan duniya da abin da yake cikinta da waɗanda suke cikinta duka kuma Allah subhanahu ta'ala ya halicce ta da wata hikima wata ke babba gagarumar hikima gagarumar hikima wadda ita ce sanin Allah subhanahu ta'ala da bauta masa ta yaya za ka san shi za san shi ta hanyar waɗannan halittun manya-manya da suke gabanka waɗanda kullum ka tashi za ka gansu ba sa buƙatar karantarwa fasa buƙatar malami fasa buƙatar dogon nazari tashi za ka gaban ka ga sunan a shimfiɗe sama da ƙasa da kake tafiya a kanta da sama da kake tafiya a ƙarƙashinta da ruwan da kake sha da iskar da kake shaƙa da duk waɗannan manya-manyan ayoyi waɗanda suke buɗe ba sa buƙatar cewa sai wani wanda yake da zurfan ilimi shi ne zai gansu shi zai iya abin da su ba wani bincike bane da sai an shiga lab ko an shiga labirari an ɗebo manyan littattafai an ta buɗa kafin a ga waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne a buɗe da babba da ƙarami da yaro da da mace da namiji da mai ilimi da wanda ba da ilimi da mai ƙaramin ilimi da mai zarfin ilimi dukkaninsu kowa zai gan su kuma zai fahimci abin da suke ciki gwargwadon abin nan to zanto waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa lallai Allah subhanahu wataala shine al-khaliqur razzaq shine mai halittawa shine mai bada arziki shine mai eh, yudabbiru al'amura min as-sama' ila al shine yake tsara dukkan al'amura tun daga sama har ƙasa kuma su zama dalili akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala wanda yayi halittu wannan sammai da fadin da girman su sai a kursiyu samawati wal ard da yayi musu wannan girma da wannan halitta mai ban mamaki tabbas wanda yayi wannan zai iya dawo da jikin mutane zai iya dawo da mutane bayan sun mutu a yi musu hisabi a saka ma wanda ya kyautata da kyakkyawan sakamako wanda ya munana da kyakkyawan da mummunan sakamako to wannan shine hikimar ubangiji subhanahu wataala ke kawo wannan irin waɗannan ayoyi a ko'ina a cikin alkur'ani kamar yadda muka gani sannan Allah ce lau aradna an ga lahuwan da mun yi nufin mu riki wani abu mai abin shagaltarwa wani abu da zai shagaltar shi ne Allahu, da hu min ladunna da mun rike shi daga waɗanda suke wurin mu in kunna fa'ilin idan har hakan zami idan da har hakan zami to da ga yadda zami shi wasa da wargi baya daga cikin aikin Allah hana wataala aikin Allah dukkanin sajid ne babu wani abin da ya dace na wasa ko wargi ko sharholiya ko shagaltarwa da za a jingina wa Allah subhanahu wataala kullu yawmin hu fi sha'an anan tanazul ne kamar a ce kamar uh, ubangiji subhanahu ta'ala ya ce to muqaddara akwai buƙatar mulki wani abin wasa ko abin shagaltarwa to da bai kamata a ce wani abu daga cikin halittu na ƙasa wanda ba manya ba ba daga nan za mu ɗauki abin da za mu yi wasa da shi ba ba daga nan za mu ɗauki abin da zai shagaltar da mu ba domin kafirai sun zo suna maganar cewa cikin halittunsa akwai 'ya'yansa kamar a ce annabi isa ɗan allah ko uzairu ɗan allah ko mala'iku mata ne kuma 'ya'yan allah ko maryam mahaifiyar allah da sauran ire-iren wannan saboda haka mu fahimci cewa <clears throat> inda ubangiji wata wata'ala wanda zai dauki wani abin shagaltarwa ne to da sai ya dauka daga halittun sama ba daga halittu na ƙasa ba domin ubangiji wata wata'ala yana da halittun da suka fi kusa da shi suke kuma cikin asharaful amakin ne sammai wurin da ya fi kowanne daraja ya fi kowanne daukaka kuma ya fi kusanci da keɓantuwa ga ubangiji wata wata'ala shi yasa Allah ce milladunna ya jingina abin zuwa gare shi wato ba daga wasu wata duniya da take bance ku ba a'a da daga duniya da take bance ni ni tace sammai da daga nan za a abin nan ibn juzai cikin tafsirin sa tafsir ce milladunna ay min malaika da sai ubangiji subhanahu wataala ya dauki ƴaƴan ko matar daga cikin mala'iku lau aradna an nattakhidha waladan lattakhadnahu min almalaika da daga cikin mala'iku za mu zaɓi wanda zai zama ɗa ba daga cikin bani adam ba kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa almasih ibn Allah ko uzairu ibn Allah wannan law aradna an nattakhidha lahwan malamai suna da fassarori daban-daban da suka yi kamar fassara uku wanda almawardi a cikin annuka wal ya kawo Eh, na farko lahuwan eh, eh, abin shagaltarwa wasu sun fassara shi da daɗa da kamar yadda zuwa tasirin ibn abbas a wata ruwaya tashi da kuma ikrima da suddi da alhassan basri wasu kuma suka fassara shi da mata mata kamar yadda zuwa a cikin tasirin ibn abbas da tasirin mujahid ibn al almajirinsa kuma alwahidi da sab'ani da albagawi suka zaɓi wannan tafsirin katada ah, ibnu da amatu sadusi da cewa allahu allahu a lokacin mutanen yaman ta ce almar'a mm. almar'a mace ah, ibnu jarir yana cewa domin suna cewa maryam ita ce matarsa isa kuma shine ɗansa ko kuma tafsiri na uku allahu shine duk abin da zai shagaltar wani abin da zai ke tattare da son zuciya ko ke tattare da sha'awa ta zuciya wasu kuma suka hada duka maganganun biyu cewa Allahu ya kunshi da da mata law aradna an nattakhidha lahwan da mun yi nufin mulki abinda zai shagaltar wato da da mata lattakhadnahu min ladunna wannan e, ibnu qutayba da ibnu jarir al tabari sun hada da sun hada abin da biyu ibnu kafir yake cewa waɗannan maganganun haka suke mutalazimai ne kada ce da ko mata da ɗa. za a samu ɗa to za a samu mata za a samu mata za a samu da saboda ka do hada suke kamar yadda Allah ke cewa a arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah yana son ya riki da to da daga abin da ya halitta zai zabo a ciki zai zabo abin da ya ga dama subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar sarki ya tabbata ga Allah shine Allah ɗaya tak wanda yake mai rinjaye ubangiji ya tsarkake kansa na cewa babu ta yadda za a yi rikida musamman ma <clears throat> inda zai rikida din ba irin wannan zai rika ba wani abin da suke faɗa wuce gona ne da iri kamar subhanahu wata'ala amma ya kolo zalimuna subhanahu wata'ala amma ya kolo na uluwan kabira sarki ya tabbata game da abin da suke faɗa eh, wato ubangiji ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa ce lattakhazna hu min ai lattakhazna zalika indana la indakum da da muka tashi sa abin daukan dan sai mu dauka daga wajen mu ce li anna zawjatar rajuli wa waladahu yakunana indahu bi hadratihi la inda ghairihi domin matar mutum da ɗansa ko suna tare da shi a inda yake ba wani guri daban ba to da a ce Allah subhanahu wataala zai rikida tura suke na sai ya rikida daga waɗanda suke tare da shi a kewaye da shi ba ya zo nesa ya rikida ba saboda haka <clears throat> da Allah subhanahu wata'ala yana so riki mata ko rikida to ba zai riki Maryam wadda a ƙasa take da iyayenta na aka haife ta cikin iyayenta da ubanta da uwarta ba nan zai zo ya mai da ita ya mai da ita matarsa ba sai ya samo daga cikin hurul ain sai ya ɗauko a nan ko kuma daga cikin mala'iku don ya samu 'ya'yan da yake ganin sun yi masa eh, domin al'ada mutum yana tare da 'ya'yansa da abin da ba can wani guri ke zuwa su daban ba shi kuma yana wani guri daban Allah ce in kunna fa'ilin idan har da za mu yi hakan wannan duk da a ce hakan za a yi to da ba yadda ku kuke surantawa za a yi ba wanda duk abin da kuke suranta hadisi ne kuma bai dace da jalalar ubangiji ba ballantana cikin ubangiji su aikin su aikin ubangiji gaba ɗaya jid ne alhaq ne babu wani abu sunan shi wargi ko shagaltarwa sai ya sa wasu malamai suka ce in in ai in nafiya ce ai makon na fa'ili ba ma za mu hakan ba kamar yadda aka ruwaito daga qatada da suddi da ibrahim an-nakhai da mughira ibn miqsam yace in kunna fa'ilin ai ma kunna fa'ili ba ma za mu hakan ba da mujahid yana cewa kullu shay'in fil qur'ani in fa huwa inkar duk inda in tazo inda a ce zabi to inkari ne Allah ya ce bal naqzifu bil haqqi ala al batil bal ba haka abin yake ba ba yadda suke zato bane naqzifu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya akan ƙarya fa yadmaghu sai ruguruguda sai ta ruguruguda ita fa idza huwa zahiq sai ka ganta ta ɓata-ɓat ta ta gushe kamar ba a yi ta ba wala kuma wailu min mata wato ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa muna jeho da hujjoji na alkur'ani akan karerai da kuke yi wanda da zarar waɗannan hujjoji sun bayyana shi ke sai a nemi karyar da kuke yi sai a nemi ta a rasa wanda yake nuna aikin Allah subhanahu wata'ala babu wasa akai amfani da alƙasu sai ka ɗau wani abu wanda yake jiki haka ka jifa da shi kamar mutumin da zai ɗauki abu fashewa kamar bom ya jefa bom laraba suna kiran shi alƙazifa saboda ɗauka ake a jefa ta to kuma duk inda ta ji za ta fada to za ta wurguza wannan abin ta kawar da shi ta lalata shi to bangi wata ala aka isti'arar abubuwan da ake zuwa da su alkur'ani na hujjoji da dalilai masu ƙarfi masu zamsarwa aka yi amfani da kalmar ƙazfu don a nuna ƙarfin faɗa wasu akan ƙarya inda su kusar da ita abin Adamu shi ne abun da yake jiki mai abin da rarakakke kamar tukunya kuma tukunyar ƙasa ko tulu a fata shi aga da tsarar aka jefi tulu da wani abu mai nauyi to zai tarwatse zai rugurugu to shi yasa shi ne aka amfani da kalma addamk wato kamar gaskiya idan ta zo kamar ka wani abu mai nauyi ka buga shi akan wani kamar tulu ko tukunya ta kasa to ka san za ta ragargaje za ta dagargaje to haka gaskiya take wa ƙarya azzahi kuma shine alhalik abinda zai bace bace a neme shi a rasa وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta riga ta tafi ta kawo ta ɓace daman ƙarya mai gushewa ce a nan aka yi amfani da izahu ja'iya fa izahu wa zahir wato da zarar gaskiyar ta sauka ta bayyana to kawai da zaka duba sai ka nemi ka nemi ƙaryar ɓatkara ta cikin kankanin lokaci cikin gaggawa cikin kankanin lokaci cikin gaggawa shi yasa kawo idza fujaiya idza fujaiya kamar abin ne zai zo maka faja'atan baka ankara ba sai kaga abin ya faru bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idza huwa zahir da zarar gaskiya ta fito ta bayyana shi shikenan sai a nemi ƙaryar kuma a neme ta a rasa ubangiji subhanahu wata'ala haka yake kamar yadda yake cewa qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi allamul ghuyub qul ja'a al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id ce ka ce inna rabbi lalle ubangiji na shi ke jefo da gaskiya shi yake jefo da gaskiya allamul ghuyub kuma sanin abubuwan da suke buye ne qul jaa wa ma yabdu al wa ma ka ce gaskiya ta zo ƙarya ba za ta ƙara faruwa ba sannan ba za ta sake dawowa ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala cewa kazalika yadribu Allahu al-haqq wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال haka Allah subhanahu wata'ala yake buga gaskiya da ƙarya ya hada su fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an abin da yake kumfa ne sai ya tafi ya bi iska kamar babu kamar ba a yi shi ba wa amma ma yanfa'un nas amma abin da zai amfani mutane gaskiya kenan sai muku kusa fil ya ci gaba da zama a bayan kasa zalika ya Allahu Allah kamar haka ubangiji yake ba da misali haka ubangiji wata ala yana rushe karya da gaskiya ta hanyar ya bayyana wa mutane karyar da take cikin ƙarya kan harshen manzanninsa abinda yake musu wahayi na littattafai ko kuma ya samarwa da mutane fahimta su karan kansu ko da ba su ji wani wa'azi ba ba su ji wata faɗakarwa daga Allah ba amma su da kansu da tunaninsu su gane cewa wannan abu daidai da wani abu ba daidai ba ne su da kansu ubangiji ya samu musu da wannan idiraki da yawa a koda da suka yi watsi da bautar gumaka tun a jahiliya tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka gane cewa ba zai yi ba wani abin da ake gaskiya ne ya za a ce mutum ya sassaka abu da hannunsa kuma ya zo na tsuguna masa abinda in kura ya yi ba zai iya kawar da kura nan daga cikinsa ba sai shi mai abin ya zo ya taimaka ya kakkaɓe wata kuran nan idan bera ne ya taɓa gunki ita ɗan abin da suka dora suna bauta ya faɗi to zai iya tashi ba daga inda yake sai an zo an tayar da shi komai baya iya wa kansa ko ba wani abin da zai zo masa na cutarwa iya kara kansa su da kansu ta haka suka fara gane cewa yaya za a yi za a waɗannan abubuwa su zama su ne abin bauta kaga ubangiji su wani wata'ala ya samu ya ta wasu musu da idrak wanda da shi suka fara gane ka gane abin irin su wani ta tun a cikin tun a lokacin jahiliya suka gane cewa irin su zai ribin nufari kakan sai na umar tun a lokacin jahiliya suka fara gane cewa abin da ake yi ba gaskiya ake abin nan ba umar ya tabbata abin salt da sauransu suka watsar da bautar gunki to ta haka ubangiji yana iya bayyana gaskiya ta hanyar ya sawa da mutane fahimta su karan kansu su gane cewa wani abu mai kyau ne ko wani abu mara kyau ne ko kuma Allah ya kawo wasu waɗanda suke da ƙarfi da za su murƙushe waɗannan mabarnata wasu masu ɓarna ne da suka addabi jama'a mutane suka rudu da su ƙarshe Allah ya kawo waɗanda su tafiyar da su shi kenan sai zama an yi maganin ɓarna ta haka ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci wasu halittu waɗanda su ne za su taimaka wajen wajen bayyana abin da yake ba ba gaskiya ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idh yuhi rabbuka ila malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba aga ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku ya aiko dan su kara tabbatar da mu'mini cewa akan gaskiya suke zaka wannan sabati da suka karfin gwiwa da suke sawa mummuni a cikin zukata ya kara tabbatar musu da gaskiyar da suke kai da kuma barnar da abokan gaban su suke kai don ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda limamu alamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala yake fada cewa Allah subhanahu wata'ala ya dauki gabarin fito da gaskiya da bayyana ta da rushe ƙarya duk irin yadda za a yi jayayya ko a yi ta ƙoƙarin kawo mata hujjoji domin a kare ta ubangiji wata wata'ala zai saukar da bayanan da za su rushe ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta an nemi wannan ƙarya an rasa kuma kowa ya fahimci cewa ƙarya damun ba mai zama ba zama take ba sai idi yake cewa wannan amun ne fi jami'il masail diniya dukkanin matsaloli na addini dukkanin wata matsala ta addini babu wata shubha da makaryaci zai rike domin ya kare karyarsa shubha ce ta ta hankali da zai amfani da ita ko shubha ce ta nakali wato zai dauko wani abu da zai ce a ciki ga wata hujja wacce take nuna gaskiyar abin da yake na barna to za ka samu cewa na wata ala ya dauki gabarin rushe wannan karyar ko mayar da ko kuma yi kokarin ya tabbatar da kore gaskiya shi ma Allah zai kawo wanda zai tabbatar da ita wannan gaskiyar kuma a cikin dalilai da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa a cikin littafin sa da wanda suke cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkanin manyan dalilai ne wanda suke tabbatar da cewa haka ubangiji yake a kowane lokaci yana tabbatar da gaskiya sannan Allah ce wa lakum alwailu mimma tasifun wannan tsoratarwa ce bayan an gama kawo musu hujjoji masu karfi wanda suke rushe maganganun da suka yi game da manzon Allah sallallahu alaihi da maganganun da suka yi game da alqur'ani tun daga inda Allah ya ce wa asarrun najwa allazina zalamu har zuwa inda ce kama usul alawwalun wanda duka suka ne ga alqur'ani suka ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran kuma wa'azuzzuka da suka biyo baya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce walaikumul wailu wato tsananin azaba ya tabbata a kanku ya tabbata gare ku ku mushrikai mimma tasifuna saboda abinda kuke sifantawa na ƙarya da ƙage da suke da kuke yi shaykhul mufassirin ibnu jarir at-tabari yace lakumul wailu min wasfikum rabbakum bighairi sifatihi wato kuna da tsananin azaba saboda sifanta ubangiji da kuke yi ba da sifarsa ba waƙilikum innahu ittakhadha zawjatan wa laqa walada da magana ku ta cewa Allah ya riki mata ya riki da wa kuma alaihi da ƙaryar da kuke masa ya ce wani ita ce shi ne tafsirin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa ce tasifuna wasu suka ce taksifuna ai takzibun kuna yin ƙarya wato wani kuma walakum alwailu mimma tasifun walakum alwailu mimma takzibun saboda abinda kuke faɗa na ƙarya wasu kuma suka ce ma'anar tasifun ay tushrikun abinda kuke yi na shirka to duka dai waɗannan lafuzza inji ibnu jarir al ko da sun zo daban-daban to dai za su zama ma'anar su abu ɗaya suke nunawa na cewa waɗannan kafirai sun sifanta Allah subhanahu wata'ala da abin da yake ƙarya ne sun sifanta shi da cewa yana da mata sun sifanta shi da cewa yana da ɗa suka yi shirka da shi wanda dukkanin waɗannan abubuwa a ƙarya ce suke wa Allah subhanahu ta'ala saboda ka ubangiji subhanahu ta'ala ya yi musu wannan alkawarin narko ko kuma tsoratarwa wannan ya kunshi dukkan wani wanda zai sifanta maganar Allah subhanahu ta'ala ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wasu wani tawili domin kokarin canza akalar ayar Allah ko kuma a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk ya sun shiga cikin walakum alwayl wal mimma tasifun kamar yadda ibnu qayyim yake cewa duk wanda zai dauki ayar Allah ko ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bankara su dan dan su goyi bayan wata sa ko wata mummunar sa to yana karkashin wannan aya walakum alwayl mimma tasifun domin sifanta Allah ne da abinda ba shi yake ba shi sifanta kansa da shi ba ko sifanta sa da abinda ba shi ba haka yake ba wasu daga cikin malamai suna cewa kaifa la yakhshal kadhiba ala Allah man yahmilu kalamahu ala ta'wilat al-mustankara mutumin da zai dauki maganar Allah yayi mata tawili munan tawili da ba zai ji tsoron Allah ba da ba zai ji tsoron Allah ba ya kawo wasu maganganu wadanda suke kama da da algaz kama da da da surkulle Eh, da kacici kacici ya ce wai da sunan zai fassara maganar Allah kamar yanzu lokacin da wannan corona ta fara bayyana wasu ka fito suka ce Allah ma ai maganar corona alqur'ani saboda ce alaiha 19 ah, alaiha 19 to ana ce covid-19 ba to wannan 19 din shine Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda cikin alqur'ani an yi maganar corona kuma an maganar cewa ga hanyar da za a magance ta wa rujin zafa hajjaru wala ta mun wajen rujin zafa hajjaru shi ne ka kaurace cewa, duk wani abu ka rika wanke hannunka da sanitizer wala ta mun kada ku rika haduwa ku yi yawa a guri guda da sauransu kaga duk wannan za shi sun shiga cikin wala kuma wani mata sifa ku rika sifanta abinda ba shi Allah ke nufi ba Allah ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ya faɗi su waye yake nufi da tisa ta ashar su ne mala'iku a cikin aya a cikin surar Allah subhanahu wataala ya ya ya faɗa wa majalna iddatahum illa fi zinatil na kafaru saboda ka shi ɗauki dauki alqur'ani a mai da shi kamar wani zauranci ana yadawa babu shakka wannan za shiga cikin walaikumul wailu ma tasifun Allah subhanahu wataala mana da kyau ya mana wannan annoba da take damu mu ubangiji ya kama na sauki marasa lafiya Allah ya su lafiya masu lafiya Allah ya tsare su wadda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya karbi shahadar su ya yafe musu sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh